yau na ka ikon Allah mutum ya zo ya ta kumbure kumbure ba zai faɗi matsalarsa ba ko za a iya mai maganin ta wanda mutum ne b'a ya kishin matarsa ni ina kishin matata jin mala'o gulma ta gaya mun komai bayan ita ce ita ce ita ce ta kai gina gina a nan tela jummala kuma mm, mm, mm. ai ka san wace ce jummala ai tun farko da ka fito a mutum ka gaya mun matsalar ka da tuni an yi maganin ta kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ni abun da zai raba ni da da jummala a garin nan wallahi sai police station ni za ta yi wa sharri ni za ta yi wa kasafi ban yi zina tun ina yarinya ta ba sai yanzu ina matar aure to ba ma zina ka ka kara zagi na ka kara zagi na shin da baka tabbatar ba baka gani ba ka kara na shiruto kuma wallahi yanzu zan je in samu jimmalan zan ba ina Kira za wanda za ta fi sai a don tela. Kai din ma yau sai ka gaya mun. Kira za wanda za ki fi sai a don tela. Mai tsinan da. Jimala ina zuwa ne haka kina ta sauri ko da labari ne. ai in dai kuka gani kun ga labari da dumudumin sa to ba mu mu sha ina chief telo kwarai ko mun san shi tantirin gari kenan ina bara kama matar sa'idu garjeje ɗaya eh, tantiriyar kenan mushrikiya